Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A da yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu haro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a ɗaya ga watan Yuni shekarar 2018 Hafsat Bello ɗan mai sauraci tare da Hafsat Maina Muhammad muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana da farko ga kanin labaran duniya. Gwamnatin Amurka na ƙara zafafa zaman ɗarɗarɗin da ke tsakaninta da ƙawayenta da makwabtanta a sanadin ƙudurin da ta ɗauka. A yau Juma'a ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai karɓi wata wasiƙa ta musamman daga wajen shugaban Koriya ta Arewa. To kani labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku je martanin da 'yan majalisa suka maida wa tsohon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa bisa kiransa da ya masu cin hanci da rashawa. amma a ce mu yan majalisa gaba mu mu wato kamar barayi ne ko kuma masu cin hanci da rasha gaskiya ba a kyauta ma kamar wayansu daga cikinmu wanda ba sa da wannan halin ba sannan za ku ji kiran kawo zaman lafiya da al'ummar biram a jihar filato ke yi wa gwamnati an kai hari a ƙauyuka daban-daban a ƙasar biram ya kai so bakwai kenan cikin wannan wata kaɗai an kowanne da aka je sai an sami mutane za kuma ku ji halin da jama'ar yankin yamai da ke jamhuriyar Nijar ke ciki game da addabar su da dorinar ruwa ke yi. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniya Amurka. Muna kuma ɗauki da ra'ayoyin da ku masu aro ke aiko mana ta hanyar imel, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Gwamnatin Amurka na ƙara zafafa zaman ɗarɗarɗin da ke tsakaninta da ƙawayenta da makwabtanta a sanadin ƙudurin da ta ɗauka na ƙara harajin kashi 25 cikin 100 akan kayan ƙarafa da kuma kashi 10 cikin 100 akan kayan dalmar da ake shigowa da su a nan Amurka daga ƙasashen Turai, Kanada, da Mexico, abinda ta ce za ta so aiwatarwa daga yau Juma'a. haka kuma amurka ta nemi wasu kasashe irin su koriya ta kudu argentina australia da brazil su kayyade yawan kayan da za su kawo cikin ƙasarta maimakon ƙara musu harajin a martanin da ta maida a yau juma'a ma'aikatar harkokin wajen china ta ce ya kamata dukkan kasashen duniya su tashi tsaye su kare ka'idojin da aka saba amfani da su wajen gudanar da harkokin ciniki a tsakanin kasashen na duniya shugaba trump a lokacin da shi ma yake mai da amsa ga sukar lamarin da prime minister na canada justin trudeau ya yi wa kudurorin na amurka ya ce an daɗe ana kwaruwar amurkawa a wajen harkokin cinikin ƙasa da ƙasa. A yau Juma'a ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai karɓi wata wasiƙa ta musamman daga wajen shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yayin da ake sauran 'yan kwanaki kalilan ga babban taron kolin da aka sa ran za a yi a tsakanin shugabannin guda biyu. ana kyautata zaton trump zai karbi wasikar ne daga hannun kim yong choi wani babbar kusar gwamnatin koriya ta arewa da zai zo takanas har nan washington don kawo wasikar wanda kuma shine wani babban wakilin gwamnatin koriya ta arewa na farko da ya ziyarci amurka a cikin kusan shekaru ashirin da suka gabata duk wannan tana faruwa ne kwana ɗaya bayan da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ana samun ci gaba sosai don tabbatar ganin an yi wannan taron a ran sha biyu ga watan nan na yuni amurka ta ce ba shakka za ta ɗauki matakin nuna adawa ga ƙudurin da ake shirin gabatarwa yau a zauren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a kan shawarar da ƙasar kuwait za ta gabatar na cewa a ɗauki matakan kare lafiyar falasɗinawa da ke azirin gaza jakadiyar amurka a majalisar nikki haley ta ce ƙudurin na kuwait ƙuduri ne da ke wakiltar sashe ɗaya kawai kuma wanda ba zancen mutunci a cikinsa tunda a cewarta ba zai tsaye da tashin hankalin da ke yawan wakana a tsakanin su Falasɗinawan da yahudawan isra'ila ba ta ce yayin da kudirin ke neman a tilasta wa isra'ila ta daina ɗaukan tsatsauran matakai akan Falasɗinawa. Ƙungiyar Hamas ce mai yawan tsokana don ko a cikin makon nan ta cilla rokoki kamar saba'in a kan Isra'ila. Haley ta yi kashedi a kan sauran ƙasashe da cewa duk ƙasar da ta goyi bayan wannan ƙudurin dole ta tabbatar cewa za a rinka ɗaukar ta a matsayin ƙasar da ba ta dace ta shiga duk wata tattaunawa kan sulhunta waɗannan sassa biyu ba. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A halin yanzu kuma kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara tsawaita ƙudurin tsawaita matakan horaswa a kan Sudan ta kudu har ƙarin wasu kwanaki 45 hakan ta faru ne bayan da kudirin ya sami goyon bayan wakilai tara da kuma janyewar kasashe shida daga cikin mambobin kwamitin su sha biyar haka kuma kudirin ya nemi a jinkirta daukar wasu duk wasu matakan aiwatarwa aiwatar da takunkumin da aka saka wa wasu shugabannin sudan ta kudu su shida na hana su tafiye-tafiye da kuma rike dukiyoyinsu har na tsawon kwanaki talatin ko da yake majalisar ta yi gargadin cewa har yanzu ana iya maido da zancen da kuma neman a aiwatar da shi nan take. Fiye da mutane dubu ne suke makale cikin birnin Dana da ke gabashin kasar Libya yayin da tashin hankali ya tsananta tsakanin 'yan ta'adda da mayakan kwamanda General Khalifa Haftar. Wani rahoto daga Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar jiya Alhamis ya nuna cewa birnin Dana na ta fuskantar tashin hankali da ba a taɓa ganin irinsa ba a makonnin da suka gabata, haɗe da tashe-tashen bama-bamai da hari ta sama da ake ta kaiwa. kuma garin na fuskantar matsalar karancin abinci ruwa magunguna da wutar lantarki mayakan haftar na ƙasa na ta ƙoƙarin ƙwato birnin daga hannun gamayyar 'yan kishin islama da mayakan cikin gida waɗanda ya kira da sunan 'yan ta'adda da na ce kaɗai a birni guda a gabashin libya da sojojin ƙasar libya ba sa iko da kansa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. daga dukkan alamu dai rikici ne ke kokarin kunno kai tsakanin tsohon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa professor atahir jiga da kuma majalisar dokokin ƙasar a sabili da cin da ya yi cewa 'yan majalisar na karɓar cin hanci a wurin hukumomin da suke sa wa ido wakiliyar sashen hausa madina dauda ta haɗa mana rahoto akan haka. sha'anin ayyukan kwamitocin 'yan majalisar dokokin najeriya ya shiga cikin batutuwa da suke jawo cece kuce a tafiyar siyasar kasar. Wannan dai ya biyo bayan hasashe da tsohon shugaban hukumar zaɓe, Farfesa Tahiru Jega ya inda ya nuna cewa wasu shugabannin kwamitocin majalisar suna amfana da matsayinsu suna karɓar na goro daga shugabannin hukumomi da aka ɗora musu alhakin sa ido a ayyukansu. Some chairmen of committees in the National Assembly have become notorious on this issue of recklessly with impunity demanding for bribes. A nan jega ne ke zargin wasu shugabannin kwamitocin majalisar a lokacin da yake jawabi a taron da aka yi na ranar demokradiyyar kasar Ko da yake Farfesa Jega bai faɗi sunayen 'yan majalisar ba ko kuma zamanin da aka yi hakan. Wannan furuci na shi dai ya jawo martanin majalisar inda shugabanta Bukola Saraki ya buƙaci idan har hakan ta faru a taimaka musu a gabatar da sunayen waɗanda suka yi hakan. Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi shine mai magana da yawon majalisar dattawa. Abin da ya sa kuma mutane suka yi majalisa suka ji wannan abin bai dace ba shine misali yanzu akwai zargin da aka yi ma profesa a wani jami'a cewa yana neman sai ya kwanta da yara sannan ya ba su maki to kenan kowane profesa har da shi profesa a tayiru jiga in aka yi jeho wannan zargi cewa kowane profesa yana kwana da ɗalibai sannan ya ba su maki an yi adalci kenan to shi sa muka ce maganansa kuma duban kiman da majalisa ta ɗauke shi da shi wanda kuma a lokacin da yake shugabancin inec majalisar nan ta yi tsayin daka ta tsare don me a bashi duk wani abun da yake bukata ya yi watan zaben 2015 yadda ta kamata to sai shugaban majalisa senator abubakar bukola saraki ya yi magana cewa wannan abu ne da bai dace ba ya ce in ka san wa'anda suka yi wannan ka kira sunansu da kuma wa'anda suka gaya maka din su ma ka faɗi sunansu shi kuwa sanata alin dume ya yi nuni cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba maganan cewa cin hanci da rashawa a majalisa ya katutu din nan gaskiya wato magana ne aka yi shi kamar blanket za a ce wannan ba daidai ba ne a cikin kowane yanayi za ka samu bakin wake ake cewa black mhm. amma kuma ba zai zamanto daidai ka zargi mutanen nan gaba daya a take haka ba ko a ina ba a rasa irin wa'annan ko a kasashen waje ko a kasashen duniya kamar america ana samun irin wa'annan amma a ce mu yan majalisa gaba mu mu wato kamar barayi ne ko kuma masu cin hanci da rashawa gaskiya ba a kyauta ma kamar wayansu daga cikinmu wanda ba sa da wannan halin ba irin wannan dai a lokuta da dama yakan faru domin dan majalisar dattawa dino milaye ya nemi shugaba Muhammadu Buhari da ya ba 'yan majalisar haƙuri bisa furucinsa da ya cewa ba sa tsinana komai a zamansa a majalisar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Sai kuma jihar flatan Najeriya inda jama'ar garin suka kira ga gwamnatocin jiha da na tarayya da su ɗauki matakan kawo zaman lafiya a yankin biyu bayan tashe-tashen hankulan da ke aukuwa a kwanakin nan. Zainab Babaji gare ki. A taron manema labarai da kungiyar al'ummar Birom ta kira ta bayyana watan Mayun wannan shekara a matsayin bakar wata da aka kashe al'ummarta da dama yayin da mutane fiye da dubu talatin da uku suka ƙaurace wa mahallansu suke gudun hijira. Barista Gyanzi shine mai ba kungiyar shawara a harkokin shari'a ya mun karin bayani kan dalilin na kiran 'yan jarida. kisa kisi da dama baran ma iya lissafa mutanen da aka kashe ba. Amma damu mu shine gwamnati ta Plateau State in aka fito sai a ce ana zaman lafiya. Meanwhile mutane suna ta mutuwa. Sai yasa muka fito yanzu nan mu kira gwamnati tarayya mu sake tunashe gwamnatin ta jiya plateau state su haɗa hannu a tara jami'an tsaro don su shigo su taimaka a tsayar da wadon eh, kisa-kisan da yake ta yin nan. Ita ma shugabar kungiyar matan Biron Ngo Florence Dachalom ta ce a yanzu haka damuna ta kankama amma jama'ar da dama ba sa iya zuwa gona. An kai hari a ƙauyuka daban-daban a ƙasan Biron ya kai so bakwai kenan. cikin wannan wata kaɗai an kowanne da aka je sai an sami mutane an karkashe a gaskiya ba mu taɓa tashi mu je wani wuri mu yaƙi kowa ba sojojin nan sukan zauna su bari a yi mana ɓarnan kowace iri idan wani ya kai hari ko da birom ne ya kai hari a kama shi a hukumta shi roƙonmu shine akwai kwamitin da ta taɓa zauna da shigowar wannan gwamnati an ba da recommendations a ciki an ce a mimmiyar da kowa inda ya fito a gigina musu gidajensu ana hakan a bada tsaro. A bangare guda kuwa shugaban kungiyar Mete Allah a jihar Filato Muhammad Nura Abdullahi ya musanta cewa Fulani ne ke gudanar da kashe-kashen. A kwanan nan abubuwan da suke faruwa musamman a gefen Mangu da Jos East da Jos South da Riyom da Barikin Ladi abubuwa ne miyagu saboda sun je ɗauko shanu nan da nan muka gaya wa hukuma soja suka tafi suka kwace shanu da washe gari suka zo suka ini kaiwa Fulani hari. Zan yanzu suke cewa wai mu ne muke kashe-kashe babu wani tungisan guda ɗaya da aka samu gawan shi. Kakakin rundunar tsaron STF a jihar Plateau Manjo Adam Umar ya ce rundunar su na iya ƙoƙarin maido da zaman lafiya a jihar. Duk abin da ka zo ka nuna cewa kai fa aiki za ka yi babu wani ka ce wannan naka ne wannan naka ne a'a to sai ki ga wani kuma shi yana ganin kamar baka masa adalci ba. Muna iya ƙoƙarin mu kuma sha Allah Allah zai taimake mu. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce gwamnati ta sa tsauraran matakan bankaɗo miyagu a tsakanin al'umma. Gwamnati za ta dan taimaka a gini wanda an kone gidaje an kone gidajensu amma kafin a yi haka dole sai an zage zaga wuraren domin waɗanda suna wannan munafurcin dole a bincike a same su tukun kuma duk kayan yakin da aka tara wuraren gwamnati za ta kwakwashe su duka domin duk wanda ya koma gidansa ya yi bacci in kana da kayan yaki ka aje saboda irin wannan masifa ka fidda shi in ka bamu za mu mayar maka da kuɗi za mu baka kuɗi domin ko kake ko ka matakan da aka sa kasa za a tona ka. Zainab Babaji. A gaida Zainab Babaji. Bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda mazaunan ƙauyukan da ke bakin kogin Nijar a yankunan Tilabiri da Yamai suka koka game da ɓarnar da suke huskanta daga garken doruna wanda lokaci zuwa lokaci ke haddasa asarar rai da ɓarnar dukiyoyi. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu Muni Barma ya aiko mana da cikakken bayani. Cikin yanayin fargaba mazaunan ƙauyukan bakin kogin kwara ko kuma isa ke gudanar da harkoki a halin yanzu a sakamakon fanɗarewar garken dorina waɗanda a fusace suke afkawa dukkan wanda suka haɗu da shi akan hanyar su ta zuwa neman cimaka. Kamar yadda wani mazaunin ƙauyen dinga Alhashi saini Yakuba da ke shugabancin ƙungiyar masunta ya shaida mun. saboda yin da ya musu yawa ba su gani ba su ji wanda ya kwana bakwai takwai goma bai samu abinci ba komai ya gani ci ya kai ka iske dore na cin kabuza dore na gidan ku da ku hina ci dore na cin albasa eh ina magana gari wallahi dore na gaskiya ya kai muna inda ya kai dore na da na sani tun tun tun ina dan karmi na san dore ana kai haina kai kaina dore na in ya ce koshi wallahi babu rusa da kowa kowa na dai kai ina kai kwana yanzu ba shi kwana sai jira nan bacin gidanmu wani ya dauko eh, eh, takin da ka zo a saga albasa saku saku saku ya aza bisa juna yace yace daga yau waye da ko jirje to wallahi Allah na gani na bai karya doriya da yazo ya iske sakocin ga ya hose shi duka duk kashin canu da an ka dauko duk dona canye ne ka wannan yinwa sai dai wani dan majalisar dokoki a kwamitin da ke kula da ci gaban karkara Murtala Alhaji Mamuda na cewa hayayyafar doruna da aka samu a 'yan shekarun nan a wannan karkara ne ke zama dalilin cunkoson doruna a wuri guda mafarin matsalar da ake fuskanta a yau kenan in ji shi eh, wurin da ake musu kama jihar talabari wurin ne sun yawa yanzu ba matsala ba ta abinci sun yi karfin wurin sun aihu sun aihu sun yawa wurin su na farko ka gari ba an kama su duka aka ba ba an ce ba a sai da su su ta kasa arziki ne na kasa mun san illar da wani abin da yake bisa kan al'umma ta wannan yankin kuma 'yan majalisar yankin sun kawo kukan cikin Eh, komishin ɗinmu kuma insha Allah muna na sau da kuma wani abin al'ajabi da ya faru a baya bayan nan shine wanda ya sanadiyar cirewa wani matashi kafa bayan da Doruna ta tattaune masa cinya banda wanda an kai nan na wajen mu da an kai ya kashe mutum goma sha uku shekaran jiya cikin watan gada ya mutu ma Doruna nan bubon wani yaro ya tafi wuri da an kai sa dan kabuza kabuza yana koriyar na ashe dole na baya gare yaro ya faɗi to kije shi nan ga kinya an ka ɗauko sa an kawo shi an ka yanke kafa to wannan yaro ba ya lalace ba ina da aboci wanda ke tare wuce nan ya tayi bubun mun kai sallan sahi da shi ya tafi nan ba cikin maja ya gami dorina dorina taushe sai da mutu sai da muka tafi muka dauko gawa tuni dai gwamnatin Nijar ta bayar da tabbacin daukar matakan kawo karshen wannan al'amari dole an tana da wurin da ya kamata ita kanta na ruwa ta tsaya cikin ruwa ta walala ta rayu kuma a cikin isa akwai cikin tsawon isa akwai inda a hudda musu kuma halan kare da duka wurin da ya kamata a sa su duka wannan cikin tsarin gwamnati za a zo a ga wurin ina zirhi in mata kai a gyara wurin a gina shi ya kara zirhin wannan in sun zo abin da ake so a ce ce ga inda za su dinga yin turke suna taruwa wurin ko da yake ba bayar da alkalma a hukunce ba dangane da yawan dorinar da ake da su a nishar gwamnatin kasar ta saka waɗannan albarkatu a sahun dukiyar kasa mai cikakkiyar kariyar hukuma sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar gwamnan a gaida Sule Mummuni Barma. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ko da yake an sasanta cewa za a gudanar da ganawar da shugaba trump da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong un suka tsara za a yi bayan wani ɗan tarnaki da aka samu da ya sa aka janye tattaunawar to amma ko masu sauraro su san dalilin da ya sa shugaba trump ke kwan baya kan wannan batu wasu masu sharhi dai yana cewa dabararsa ta kasuwanci yake amfani da ita yayin da wasu kuwa ke ganin rashin kwarewa ne a fannin diflomasiyyar duniya ya sa yake nuna halayya ta sabga kan tattaunawar wacce aka tsara za a yi a ranar 12 ga watan nan na yuni sai a biyo mu a cikin shirin duniyar amurka domin jin ƙarin bayani tare da ni mahmud lalo to a waccan ranar alhamis da ta gabata ne shugaban amurka donald trump ya yanke shawarar janyewa daga tattaunawar da aka tsara za su yi da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a ranar 12 ga watan yunin nan wannan lamari ya zo wa mutane da dama da mamaki duk kuwa da cewa matakin bai shamaci wasu ba lura da yadda suka lakanci halayyar shugaban na amurka kamar yadda wasu ke cewa trump yakan janye wa batu ne tare da nuna cewa kofa a buɗe take ya sake waiwayar lamarin kamar yadda ya a kwanan nan bayan da ya janye daga yarjejeniyar nukiliyar iran za su so a cimma wata sabuwar matsaya mai ɗorewa idan suka yi haka ni a shirye nake willing, and able. Haka zalika ya yi makamantan waɗannan kalamai a lokacin da ya janye daga yarjejeniyar da aka kulla a Paris da kasashen duniya kan sauyin yanayi. sit down back Za mu zauna, za mu koma cikin yarjejeniyar, za kuma mu kyautata ta. Har ila yau kusan abin da ya faru kenan a lokacin da ya janye Amurka daga yarjejeniyar ɗage shingayen cinikayya ta ƙasashen yankin Trans-Pacific. da kuma raunana sabuwar dangantakar da gwamnatin obama ta fara kullawa da kasa cuba matakin da trump ya ɗauka na jinye tattaunawarsa da shugaba kim jong-un shine na baya-bayan nan a ire-iren salon tsarin hudar diflomasiyyar shugaba trump dog bando jami'i ne a cibiyar da ke sa ido kan harkokin jama'a ta cato a nan amurka to some degree i think donald trump has carried over Ta wata mahangar, shugaba Donald Trump ya shigar da dabararsa ta cinikayya a fannin hada-hadar gidaje zuwa cikin harkokin tantaunawa a fagen ƙasa da ƙasa, inda a ko da yaushe za ka ga mutum yana neman ƙari a wani lamari da za ka nuna matsi ga wani ɓangare. Za ka yi zaton suna so ne a ƙulla wata yarjejeniya, saboda haka idan ka janye sai ya ƙara musu ɗokin su bi farkin da kake so. Gwenda Blair wacce ƙwararriya ce a fagen bada tarihin shugaba Trump tana ganin bai kamata a ga laifin Trump ba kan irin halai da yake nunawa wajen tattaunawa da sauran ƙasashen duniya. Ya girma ne cikin harka ta hada-hadar gidaje, ya yi aiki a fannin gine-gine da mahaifinsa, ya san yadda ake gina gidaje saboda haka yana ganin ba sai ya sha wuya wajen gane wasu al'amura ba amma kuma bai san komai ba dangane da koriya ta arewa kan irin wannan tunani na rashin kwarewa su ma 'yan jam'iyyar democrat irin su sanata bob mendes suka zauna a kai Many of us were deeply concerned that the lack of deep preparation that is necessary. Yawa daga cikin mun da matuƙa da irin rashin kintsawa da ba a yi ba kan wannan tattaunawa tun kafin ma amince cewa za a yi zama yanzu abin da muke gani sakamakon rashin kintsawa ne kuma ba na tunanin wannan lamari na koriya ta arewa ya yi daidai da abin da muka gani a libya to amma daga cikin 'yan republican irin su kare gardner na ganin laifin na kim jong-un ne in the internal debate that must be taking place within kim jong-un's mind kim jong un na da zuciya biyu ne da ke muhawara da juna a bangare guda akwai kim mai son farfaganda a kuma ɗaya bangaren akwai kim mai son a yi sulhu kuma ga dukkan alamu zuciyarsa mai son farfaganda ta samu nasara akan mai son a yi sulhu uh, To yanzu da irin rahotannin da ke fitowa daga fadar gwamnatin ta White House a daidai lokacin hada wannan rahoto na nuni da cewa shirye-shirye sun kankama. Looks like it's uh, Uh, Ga dukan alamu, komai na tafiya daidai, kuma kamar yadda kuka sani, ana ta taruka a wani wuri wanda ba na son na bayyana, amma dai wurin ba shi da nisa daga nan. Yayin da aka tunkari wannan taro, lokaci ne kadai zai iya bayyana abin da zaman zai haifar. masu sauraro baki da abin da ya sauwaka kenan a shirin duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin bill gallo da suleiman muni barma da salihu garba da kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin bakin ɗansa ni mahmud lalo nake cewa sai wani mako idan allah ya kai mu Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Kano mai da Garo da Adamu Sabi inda suka ce Assalamu alaikum muryan Amurka da fatan kuna lafiya. A yau mun shigo filin nan ne don jajanta wa dakarun sojan jihar Borno akan wata gama da suka yi da 'yan mayakan Boko Haram inda ya hallaka masu sojoji har guda biyar. Allah ka ji kansu da rahama. Amin. Sai kuma sako na gaba ya fito ne daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi inda ya ce fatan alkhairi ga BOA Hausa Muna yaba wa gwamnatin Najeriya bisa baiwa matasa damar shiga takarar shugabancin Najeriya. Sai kuma saƙonmu na gaba inda suka ce, mun amince kuma mun yaba da wannan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kai akan rage dokan shekarun takara, wanda hakan zai baiwa matasa damar shiga harkan siyasa. Saƙo ne daga Abbas Baffa Chiledi, jihar Bauchi. sai kuma saƙonmu na gaba wasiƙa ce daga baba gana alhaji da buru guru inda ya ce hakika matasa mun ji daɗin alkawarin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka na saka hannu akan dokar da ta baiwa matasa damar yin siyasa sai kuma saƙonmu na gaba inda ya fito ne daga bashar kansila mai tukunya najeriya inda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka hakika matakin da wata kota a kasar faransa ta dauka na daura wasu 'yan najeriya su goma sha shida a gidan yari bayan ta same su da laifin fataucin mata daga najeriya zuwa kasar ta faransa tabbas wannan hukuncin ya yi daidai da laifin da suka aikata sai kuma sako na gaba shi ma ya fito ne daga sadi sa'idu daura inda ya ce salam boa hausa muna kira ga gwamnatin jihar mu ta katsina karkashin jagorancin honorable aminu bello masari ya kamata a gaggauta taimakawa jama'ar da ambaliyar ruwa ta sha wanda yanzu haka suna cikin wani yanayi da fatan wannan gwamnatin za ta taimaka. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai a takaice. A takaice, gwamnatin Amurka na ƙara zafafa zaman ɗarɗarɗin da ke tsakaninta da ƙawayenta da makwabtanta a sanadin ƙudurin da ta ɗauka na ƙara harajin kashi 25 cikin 100 a kan kayan ƙarafa da kuma kashi 10 eh, cikin 100 a kan kayan dalmar da ake shigowa da su a nan Amurka daga ƙasashen Turai, kanada da Mexico, abinda ta ce za ta so ah, aiwatarwa daga yau Juma'a. A yau Juma'a ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai karbi wata wasiƙa ta musamman daga wajen shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yayin da ake sa ran kwanaki kalilan ga babban taron kolin da ake sa ran za a yi a tsakanin shugabannin guda biyu ana kyautata zaton trump zai karbi wasiƙar ne daga hannun kim yong choi wani babbar kusar gwamnatin koriya ta arewa da zai zo takanas har nan washington don kawo wasiƙar. wanda kuma shine wani babban wakilin gwamnatin koriya ta arewa na farko da ya ziyarci amurka a cikin kusan shekaru ashirin da suka gabata amurka ta ce ba shakka za ta ɗauki matakin nuna adawa ga ƙudurin da ake sa a shirin gabatarwa yau a zauren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi a gogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan a gogon Ghana za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad. Ta ni gabatar da shirin da Julia Gresham da ta haɗa shirin sai kuma injiniyan munich ne Ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.